والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر الرابع asali na hudu daga cikin usul na mutazila alwa'd wal wa'id alwa'd wal wa'id wa qad samma al mu'tazila aidan bil wa'diyya ko wa'diyya an kira yan mutazilawa da sunan yan wa'diyya ana kira su مذهب المعتزلة في الوعد والوعيد إمام شهرستاني yana fassara mazhaban mu'tazila game da wa'ad da wa'i bi annahum yarawna anna al-mu'mina idza kharaja min ad-dunya ala ta'a to lalle sun suna ganin cewa lalle mu'mini in ya fita daga duniya akan da'a ya fita daga duniya yana biyayya ga Allah wa tauba wa tauba kuma ya tuba ga Allah daga zulubansa haqqat sawab wal iwal wal iwal to lalle wannan mu'mini ya cancanci lada ya cancanci a saka mishi ya cancanci lada da kuma musanya نعم والتفضل عند المعتزلة معنى آخر وراء الصواب والتفضل عند المعتزلة وشيء تفضل wato yin falala a wajen mutazilawa wani ma'ana ne daban banda lada an gane ko su suna ganin dole ne idan bawa ya yi aikin alkhairi sai Allah ya ba shi lada su ba sa ganin wai bayan da lada ganin dama ne na Allah a dole sai Allah ya ba da lada su sun doki maganar tafaddul yin falala wani abu dai daban ban da lada za ka kharaja min ad-dunya min ghairi tauba cewa idan bawa ya fita daga duniya ba tare da ya tuba ba an kabiratin irtakabaha daga manyan zurfan da ya aikata haqqal khuluda fil nar to wannan bawa ya cancanci mi ya cancanci dawama a cikin wuta nam walakin yakunu iqabu akhaf min iqabil kufar sai dai yana kasancewa azaban shi ya fi sauƙi fiye da zaman wa kafirai a gane ko in mutum ya aikata manyan zunubai ya mutu da toba a wajen mutan zilawa to lalle wannan bawa Allah sai ya dawo a wuta amma kuma azaban shi bai kai irin azaban su fir'auna da azaban su hamana da manyan kafirai ba wannan shine aqidar mutan zilawa ويشرح المسعودي هذا العصر الكبير وإمام المسعودي yana canjin wannan asali mai girma inda al-mu'tazila shi ma yana cikin hmm. yana cewa wa amma wa amma al amma ra'ayin yacewa cewa idan mutum ya aikata zunubi hmm. ya mutu bai tuwo ba to lallai zai dawo a cikin wutar jahannama wannan ra'ayi na'am huwa anna Allah la yaghfiru lil murtakibil kaba'ir illa bit tauba shine anan su fahimta Allah baya gafarta ma mai manyan zulubai da ya tuba in mutum ya mutu yana zina ko yana caca ko yana shan giya Allah ba zai gafarta ba ba sai in ya tuba wa annahu sadiq fi wa'dihi wa wa'idi kuma lalle shi mai gaskiya ne cikin alƙawarin shi da kuma kacewarsa la mu in Allah ya faɗi cewa in Allah ya duk wanda ya yi imani hmm. ya yi aiki mai kyau zai shiga aljanna wannan shine wa'azi innal ladzina amanu wa amilu salihati kana lahu kana lahum jannatul firdaus nuzula an gane waliman khafa maqama rabbih jannatan wannan shine wani. shi kuma innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeen fi nar jahannam na biya mai? to wannan shine wa'i an gane wannan ko to idan mutum eh cewa Allah baya gafarta ma mai aikata manyan zanubai sai in ya tuba an gane wannan ko su ba su ɗauki fahimta irin na ahalin suna ba cewa idan mutum ya mutu yana aikata manyan zulubai al'amarin yana wajen Allah a nan su dai suka ce kawai wannan bawan Allah in dai ya mutu bai tuwo maka zai shiga wuta wa annahu tsari ke wa adi wa lallai shi Allah wai mai gaskiya ne cikin alƙawarin shi da wa'idi shi in Allah ya yi alkawari dole sai ya cika in ya yi cewa dole sai ya cika la mubaddil kalimati babu mai musanyawa ga maganganunsa na'am Ɗan abu firdaus فهذه الأصول الخمسة هي الأمدة وإن الأصول الخمسة سوري أمدة عند الجميع سوري سوري أمدة أو ذكر من جوي متزلة من لازم to duk wanda ya rubuce ta fa huwa mutazil a gani ya rubuce wayannan usulul khamsa din to ya zama to ba mutazili wa in kana yamilu ila al-rafd wa sufiyya ko yana karkata zuwa ga aqidar shi'anci da kuma sufanci in har ya yarda da wannan usulul khamsa din هو متزل قال الإمام الشهرستاني الإمام الشهرستاني يقول وأما كلام جميع المعتزلة البغدادية أما مجانا ذكر المعتزلة ومتعنا بغدادا في النبوة مجانا ذكر النبسة والإمامة ده مجانا ذكر إمامة نعم ويخالف كلام البصريين ينا سابع ومجانا كان بصرة نعم أجانا ذكر ذكر أي معتزلة واني أما كما سنة لبنبرش رأي نعم أجانا أجيدا أما كما suna da fahimta daban-daban kaga din din dai a masu wajen ahalin suna ba ba zai yi a ce aƙida ɗaya kuma suna da fahimta daban-daban ba a gane ku. zanga su ɗan biriya za ka cewa suna samun saɓani har su yi baran-baran ga kuma dukkan su musa zilawa ne amma suna kafin ta juna suna fasasar da junan نعم فإن من شيوخهم من يميل إلى الروافض إلى الرفض إلى الرفض إلى الروافض shehunan mutazilawa akwai wanda yake karkata zuwa ga shi'anci ga shi ba mutazile ne kwanan shi'a wa minhum man yamilu ila al-khawarij daga cikin su akwai wanda yake karkata zuwa ga khawarij hmm. qult sai na ce wa hadha in dalla ala shay wannan shi har yana nuni akan wani abu fa inna ma yaqulu ala anna al-insan qad yastabihu bihi zalama wato in har yana nuni akan wani abu kawai yana nuni ne cewa lallai mutum yakan ƙarfi ta biyu fiye da ita zaɓa ƙidan aƙidan zinanci, da kuma a ƙidan shi an ci yakan taru a gare shi aure ya ce dal wal khuruj ala al hakim da kuma aƙidan da kuma tawaye ga shugaba ka faɗa ka ga wannan fa'in da muhimmin A gani zan lalle muhimmi ne sosai wannan bayani da kar ga ce mutum ba mutazile ne ana yi samun kaza ba mutazile ne kuma ɗan dariƙa ne ba mutazile ne ɗan shi'a ba zile ɗan kawari ba ka yi mamakin wannan yanzu gaba ɗaya shi'a na na iran da shi'a na yaman da sauran da shi'a na India da pakistan dukkan suna daƙi da mutum zilanci ne eh. na wakar imam al-mut eh. na biyar yi mistake sadis sai

Eh, a najeriya ya ce shi ba mutu zire ne ta kowa ke babu wanda ya fito baro ya ce gaba ɗaya shi yana kira ne zuwa kaki da yin za a samu ko babu wanda ya fito baro ya ce shi ya yarda da wannan usulul kamsa ɗin duka sai dai ya ɗauko wasu akida daga cikin akidar itizal babu babu ɗan a Najeriya wanda zai ke da wasu fita a Libya akwai su eh kamar Iran na yi Iran su aƙidar su ne wannan wajen babu aƙida na wajen tauhidin duk mutum zilawa ne su haka nan Yaman a na Yaman a zajiya kuma haka ne mutum zilawa ne na'am na'am fa'idatun ukhra muhimma mufida li talibul ilm wata fa'ida daban muhimmiya bai amfanar da ɗalibin ilimi na'am ilm ya akhu وفقك الله كفني يا كي أموانا ألا يبقى موافقة أنه لا بد لك قبل كل شيء أشير وهم قل أنا للي با مكوا غريكا كافن كومي أن تشكر نعمة الله عليك كقولي من نعمة الله أغريكا ثم بعد ذلك تشكر الناس sannan bayan haka sai ka gode wa mutane alamar ta tsafta minhum min al-ulum akan abin da ka fa'idantu gare su na ilimuka a gane ka gode ma Allah awwalan sa'annan ka gode wa mutane akan abin da ka fa'idantu gare su na ilimuka wani kalla ko da ilimi kaɗan ka fa'idantu daga mutum lalle ya kamata ka gode mishi bi anna man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah domin lalle wanda baya gode wa mutane to baya fa gode ma Allah ba zai gode ma Allah ba ko قال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله يرضى رحمه يا شيء الحر مرة مرة مرة وداد وداد الحكمة وانت ما لمن أفاده لقد shi ɗa shi ne wanda ya kula da soyayya da shi ne wanda ya kula da soyayya saboda hikima a gane wanda ya kula da soyayya da hikima wanda maliman abada kuma ya dangantu ga wanda ya fa'idantar da shi lafazatar lafazi daya a gane ku ya danganta kan shi ga wanda ya fa'idantar da shi mai lafazi guda idan mutum ya fa'idantar da kai lafazi guda za ka danganta kan wani malami na ne ya karantar da ni lafazi guda ya karantar da ni ba a gane to wannan shi ne ɗan wanda ya kula ga ainihin soyayya na hikima wato ma'ana soyayya na ilimi kuma ya dangantu zuwa ga wanda ya fa'idantar da shi lafazi guda na isma alƙawli Allah. ka saurara ga maganar shi Allah ya masa rahama wanta maliman afadahu lafzatan cewa ya danganta kanshi ga wanda ya amfanar da shi lafazi ɗaya. wa hadha yufidu ala anna man afadaka lafzatan wannan yana amfanar da mu to lallai, duk wanda ya amfanar da kai lafazi guda ko ustazu to shi malamin kare hmm. amma ɗan Najeriya sai ai wanda bai karanta da ni ya koya mu huruf ne kawai ya koya mu huruf ne kawai ba malami na bane abin eh kuma mahaifin kare a cikin addini inda ya koya ma harafi guda kuma kafa ka fa'idanci da shi wa qala muhammad bin wasi muhammad bin wasi ya ce la yablu al-abd maqam al-ihsan bawa baya kaiwa matsayin kyautatawa hatta yusina ila kullu ma walau sa'ad bawa baya wa matsayin insan bai zama muhsin eh? wato har sai ya kyautata ila kulli man sahibahu zuwa ga duk wanda ya abuce shi walau sa'a ko da sa'a guda ya abuci mutum ya ci mata mishi walillahi mun shafi an ce wato Allah ya albarka ga imamuna ash-shafi'i inda yake cewa fa ya ajaban liman rabbaitu iflan eh alkamu ya ajaban liman rabbaitu iflan alƙamu bi asfarin banani ulqibuhu bi asrafil banani mu'allimuhu ribayata kulla yawmin lamma shtadda sa'aduhu ramani mu'allimuhu alfutuwa kulla yawmin falamma sarra sharibuhu jabani mu'allimuhu riwayata kulla waqtin falamma sada sha'iruhu hajani fa ya kai mamaki ya tabbata liman rabbai tiflan ga wanda nayi tarbiyya yana jariri ni ina jariri ne tarbiyya ultimuhu bi atrafil banani wato ina ta ina ina ina hm? hmm. wato ina bashi wato ina tura mai abu da gefen yazu na wato ina tura mai abinci da gefen yazu yana ci ko a ina tura mai wato kamar abinci da gefen yazu kuma yana ci mu tun bai iya cin abinci ba misali wa ya tafi da yau ina koya mai harbi kowane yini falam mashtadda sa'idu lokacin da damtsan shi yayi karfi ramani sai ya harbe ni sai ga damtsan shi yayi karfi yayi karfi sai kama harbi na wa alimu al-fatwa kulli yawm kuwa kutuwa kulli yawm ina koya mai gurzantaka ina koya mai da zama gwarzo da zama jarumi kullum malam ma tsara tarihi lokacin da gashin bakin da ya dago jafari jafari wato sai kaurace mu hmm. wato da ya girma da shi bace ya taso an gane sai kaurace mu ba ruwan shi da ni mu'allimu ruwaya ta kullu ina koya mishi ruwaya na hadisi da ruwaya na sauran abubuwa kowane lokaci falan falan ma sa da sha'iru a lokacin da ainihin wato mawaƙin shi ya yi farauta a jajani sai kuma yana zagi na kullum ma za ta rabu min min talaba to duk wannan gaba daya na zarafi shi daga ɗaliban ilimi allazina yansubuna anfusahum ila sunna wa salafiyya wa'anda suke danganta kansu zuwa ga sunna da kuma salafiyya na jaraba daga sashen na ga wannan tabi'a din hmm. sai sun yi karatu da malami daga baya sai zama to babu abin suka babu abin zagi sai shi wannan malamin da tarazu adun ila subil al-ustaz an mas'alatin min al-ilm wanda ga wani daga in an tambi malami game da matsala na ilimi to tun kafin malamin ya amsa tsara a hazar ɗalibi sai wannan ɗalibi ya yi gaggawa wa ba za a bi ba ya yi sauri ya fara amsawa a gaban mutane da yi na ilmin sai ya bayyana wa mutane ilminsa wa jalalar kadari hmm. ko ilmuhu wa jalalar kadari sai ya bayyana wa mutane ilminsa wa jalalar kadari da kuma girman darajarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inna lillahi wa inna ilaihi da yanbaghi lil ulama an yusayyuha duka irin wannan kurakurai ya kamata ga ɗalibai su gyara su inganta shi liyakunu ala jata liyakunu ala sai hmm. su kasance hanya na sunna hmm. a'lam قال الإمام الزهري imam zuhuri ya ce wa huwa yuqiru da an abi salama rahimahullah yana ba mu labarin wani talibi ilimi da suna Abin salma babban malami ne Allah ya masa rahama kana abu salma bin abdurrahman baharan ya kasance abu salma bin abdurrahman ke kure a wajen ilimi Allah ya ba shi zurfin ilimi wa kana kathirun ma yukhalifu ibn abbas wato ya kasance kasiran hmm. wa kana kasiran ko ya kasance da yawa yana saba ma ibn abbas agarihu da yawa yakan saba da malamin da ibn abbas sai aka haramta mai ga wannan daga ibn abbas ilimi mai yawa sai zama to yayi asarar ilimi mai yawa ubir wa yakan anhu kan abu salma ya tsara ibn abbas abu salma ya kasance yana tambayar ibn abbas ya fi zinu anhu to sai ibn abbas ya koyi mishi ilimin a <laughs> gane zai tafi ibn abbas ibn abbas ya koyi zai gaya mai ilimin اما کو بہنا گئے اور صورت ال بھائی كان عبيد الله بن عبد الله يدا يدا بكو واتو يا كنت شي عبيد الله بن عبد الله يرا يرا بيش هنكلي هنكلي يرا تو تاش نعم جوا يي بكو يي ري مزال وكان يغره غر يا كنت شي ينا رودن شي غاي رودو ابن عباس ينا رودن شي غاي رودو يقول يي بيش ينا مبايا غاي بيش فاذا مارد لا لا تقول مارد هو عالم Kawai za ma rai kamar wa ala mabinka idan ka yi jayayya da wanda ya ka ilimi masaka an ka ilimi sai ya koye maka ilimin kamar masaka ibn abbas ilmu an kan kalma kamar yadda ibn abbas ya rike ilimin daga kalma Allah ya masa rahama maimun bin marwan ya ce za su mara man a alam minka kada ka yi jayayya da wanda ya ka ilimi fa innaka in ma ta hu masaka aka ilmu lallai idan kai jayayya da shi sai ya rike ilimin shi a gare ka walan yi ba ba ba zai damu da abin da ka aikata ba hmm. ko iya su gila ne ke fara ya fahimci karfin ba na Allah ne yau ka ba shi makami ne zuwa ya je da shi shi da yana so da kullum ya gabayar da gaske, yana karatu ko kullum yana kokari ta iya kare misali eh. na in da ɗalibi ya fahimci ɗalibin faɗa yake da asiri zai iya mai haka zai iya mummunan addu'a ya fahimci ba karatun ba don Allah ya bayar karatu ne domin jayayya kuma karatu domin fasanci da shi malam ba za suka iya mai haka na'am eh, wanda shi ne ya karantar da shi a makon sakamakon karantar ga abin da ya biyo baya idan dole ne dole dai yadda ka yi sai ka samu ɓata gara rashin ɗaliban ka ba yadda za a yi a ce wani don wasu na sanya wannan sai ai kila baka iya karantarwa ba ne a kana zai yi ka iya karantarwa ba ko sai Allah ya zarge ka da irin wannan ɗaliban masu irin wannan halayen misali ana samun wannan da yawa to akwai akwai fi tafiyar gaskiya idan malamin mutum yana da alaƙa da bid'a ya ci ita da kanta gare za ku kora alheri da gare to mafi alheri sai ka janye an gano wani ko kada kai saurin danganta kanta zuwa gare shi da matsala a cikin dubawa don misali kamar zan gaba da misali da a nan garin kaduna akwai malamin da an ce kai malamin da to an daina sauraron da su kai liman da ke an cire ta. ala abdullahi ya sani kai liman ki kace wallahi ya cire ta liman ki ko kuma kace kai ne to sun za a yi wa abin an kira danga ta ruwa gare shi a fata ka sai da ko da haka mutum magana nan gaba fa yanzu mun ya rai sauƙi. akwai limamai da yawa wanda suna zuwa wani wannan malam ya tafi haka sai da su duk har mutum yana zuwa limanci a masallatan sa ba sai ya bar wannan malam kuma dole ta kowa da kuma ana so a hana ka aure ya ce kai ɗalibin wani ne to sai a lokacin da kuka danna da kanka ta ce yana da'awa misali an gane irin wannan kenan na kayi haka da matsala ne saboda kariya da abin saboda yanayin da mutane su ɗauki al'amari malin musara shi ne cewa ya danganta akwai wani wanda karatun nashi ba yana yi ne don jayayya ko ba don Allah yake ba ga aka koye bai dan shi mai musabaka ba malamin shi yake zagi ba kuma malamin yake zagi in mai musabaka yana karatun shi ne zai ya ci musabaka amma yana jira wa malamin shi shi wannan malamin shi yake nuna ma kawai karatun da yake wani malamin shi lalura ne kawai yana ɗan zama ne kawai babu wasu. zai zo ya zauna wajen ka da ma zai ce tawazu ne kawai dan dai kawai dan dai ka ce zai da malami amma shi gaskiya har ga ya wuce ka ina fatan gani haka zai ta gaya wa ɗaliban mutane sai ga mutane ce wallahi ba da wani ba za ka zai yi taɓa yi wa shi ɗalibin wani kawai yana zama ne kawai da wasu. ba ga mai ji haka ya ga sai ka sai gane cewa wannan karatun shi ba yana karatu bane dan addini to wanda riba za ka samu dan ka ka buge malamin ka wanda kai ba masa za a nan da ba eh? to ire-iren wannan da kuma wanda zai zai karatu wajen malami ce bai da malami kuma duk wanda ya san malami na ya fito ya magana akwai mutane irin wannan sana ɗalibai su ma yana karantar da su da cewa su bai haka <laughs> shi ba abu da ya karantarwa kenan da sauran zaka a gane idan a ce duwan duwan da ke kokari ya taɗiye wani to kamar yana cewa ne a taɗiye shi shi ne kitabu tauhid fauzan na wani da yake cewa ya a kwanar da su irin wanda za wani ne kawai saboda yana cikin awa kuma yana wa'azi ana kabbara ɗin ce zai ce ya fi malamin shi sai ce ai kasan ina dan zama wajen da saboda lalura saboda kada kada in kware ne baya amma gaskiya na riga na wuce shi irin zai yana fatan wannan jira ganin gaban yayi wa kanshi alkhairi ne to amma kuma nan gaba sai a gane cewa bai bai karatu ba a wasu mutane abin suka ɗauka karatu in ka iya wa'azi to kai karatu ne da zarar ka iya wa'azi to ga inda karatu da wa'azi ne karatu to malamin gobe da ilimi in ka ji shi ba inda wa'azi zai ba ma wanda zai saurare shi amma in yana karatu ka san wannan malami ne amma dole amma ka ji ɗaliban shi ka ji zanzan yadda ka zan garga, zaki amma ba sa iya zama su karantar da kowa haka ne kuma ka wani in ka ji ɗalibin shi ya ɗauki lafika sai lafika ma ya canza lafika da yana da ya ɗan toshe ya ɗauki da sai ya canza amma kuma a babi da ilimi duk aka maka Allah zan zo gida akwai wasu littafai da nake son karanta yace wallahi ba arzuka ne daga nan sai warfaulu ina ba san gano wannan ya wuce daga nan sai daga shi ba ba lokacin zamani amma insha Allah wannan zaura har abada bai da ɗalibi dai wanda yake karantarwa a gani to kaga ba a ɗalibta kawai dan ka iya rike lafiya dole sai ya zama to kana iya karantarwa daga littafi kaza a sauki a sa littafi kaza a sauki shi ne malam malinsa wancan sunan kan waɗi ana yi fama mutum mai wa'azi ba malami ba ne zai iya jan ayoyi ya fassara ya yi yana da murya ya iya kuma yana da hikimomi da hikimomin nan ya fara sai ga ya gama ma a yi rufi aya ɗaya sai hikima yana wayo an gane ko Allah ya ji malam wani na na lokacin muna tare da malam wani muna zaune a nan sai ya zo minti arba'in a lokaci ya ce ina ne za a yi amma fara ba wani shi ne na bismillah ar zai ar-rahim fil ruqa wat tamaim game da ainihin ruqiya da kuma ainihin layu na ar-ruqa ruqa jam'u ruqiya ruqa shi ne jam'i na ainihin ruqiya na وهي yurka التي يلقى بها صاحب Shi ne laya wanda ake rukuya da ita gama abocin aiki. wani abu ne na neman tsari wanda ake rukuya da ita ga ma'abocin aibi kamar masassara da kuma farfadiya idan mutum yana da masassara kamar malaria ko yana da farfadiya misali wa gairu zalika min al-afat da wani wannan daga cikin aibubuka yusammuna al-azaim suna kiranta al-azaim ita ruka na'am larabawa na kiranta azaim yi ala nau'ai ita ruka ta kaskashi biyu annawul awwal nau'i na farko ma kana khaliyan min shirka. akwai rukuya wanda yake ya keɓanta daga shirka babu shirka a cikin sa na'am bi an yi qura ala al-marid shay'un min al-qur'an shiri a karanta wa mara lafiya wani abu daga cikin qur'ani aw yu'awwaza bi asma'il ko kuma a wato a tsare shi a yi masa ainihin ta'awili da sunayen Allah ta'ala da sifofin sa fa haza mubah to irin wannan rukuya ta kai ya halatta na'am la'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam azraka dalili kuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam hakika yayi rubiya wa amara da rubiya kuma yayi umarni da rubiya wa ajaza kuma ya halaka rubiya din na'am fa an auf bin malik kala eh kunna narqa fi jahiliya wato mun kasance muna rubiya a cikin jahiliya kulna ya rasulullah kuma ya rasulullah kai fa da rafi zalik ya ya kike gani ya rasulullah menene fahimtar ka game da wannan a gani ya kike gani game da rubiya sai a jahiliya suke kika kwanta? ya ce mun kasance mana rubiya tun yaushe jahiliya kenan wannan rubiya din ba manzo Allah bane ya karanta da su tun a jahiliya suke yi kuma musulunci ya zo ya karanta da su fa qala iradu alayya ruqat to sun ce annabi ya rasul muna yin rubiya tun jahiliya me ya ke gani to sai annabi ce kafin yanke hukunci zu alayya ruqat ku bujiro mun da rubiyan ku gani ku nuna mun rubiyan ku ga yadda yake na ba ka bi ruka malam shirkar wato babu laifi da rukuya matar bai kasance shirka ba kuma ne ku in babu shirka a cikin rukuya to ya halatta a nan sai manzo Allah ya ba mu wani irin ka'ida wanda idan mun fahimce shi to mun huta game da matsalar rukuya shi ne annabi ya ce a nuna mai rukuya ya gani bai ce ku daina yin wannan rukuya ba kuma wannan rukiya ne tun a jahiliya an gane mago rukiya ne tun a jahiliya kaga ya kamata ya ce to tun da dai a jahiliya ne haramun ne hukumi sai ce to kafin yanke hukunci ku nuna mun gani in an nuna mai zai gani ya auna in akwai aibi ya fara sai ce ba inda hu ba sa da ruka mara da kuma fi shi hmm. babu laifi ga ruqya matuƙar babu shirka a cikin sa kenan kofar shirka kofar ruqya abu dai mutum in yi wata jaraba ya haɗa wasu addu'o'i da shi. addu'o'in na ya zama to ya gwada ya karanta wa mara lafiya sai ga yawon ya samu addu'a ko ya yana da cikin ya zuba wasu ayoyi na ƙur'ani, sai haɗa wannan aya da wannan aya da wancan aya sai karanta wa mara lafiya sai ga mara lafiya ya warke shi kenan ya samu addu'a da zai da rubuya da shi ba sharadi bane a ce wai rubuya sai ya fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam a annabi ya nuna kawai abin da ba a so a cikin ba shirka kada aikata wani abu na haramci a ciki inda abin ya zama to kawai karatu da kai wato al'a wato babu shirka a ciki suna Allah ne ta dubara baka baka kira wani wani gunki ko wani al'aljani ko wani abin nan to babu laifi a kansa don wani zai ce wai wannan rubiya da kake ina ka samo shi ina ka samo wa'annan ayoyi ka haɗa aya kaza da kaza da kaza to kawo mai wannan hadisin sai irin du alayya ruqakum fa hula ba a sabi ruqa ba da yakun fi A gani ku bijiro min da ruqan ku gani dan babu laifi ga ruqa barkar babu shirka a cikin ga shi yasa masu rubuce rubuce kan ruqiya zaga kowa da irin nashi ijtihadi yanda yanda wannan ke bi wajen yin ruqiya a dace ba shi wannan ke bi ba amma dukkan gaba ɗaya in sun yi wannan ruqiya akan dace akan abu kuma gane wannan ko yau kuma ga wannan bawa Allah da ya karanta fatiha ta haɓar kaga wato ba maza Allah ya ce masa idan kunama ya taru mutum ko masu ji karanta fasiya ba da kunama ya taru wannan sarkin ya zo wannan bawan Allah ya zo ya ce yana da magani aka ce to kaza zo kai addu'a ya ba zai yi ba ni an biya yana zuwa kawai ya karanta fasiya, yana tobawa sai wannan bawa Allah ya warke aka ba su ainihin abin da aka ba su na ainihin dabbobi su da aka ba su wannan dabbobi sai ke cewa to suna su kada mu amfani da shi mu je mu tambayi annabi ya halatta mu ci suna zo ka tambayi annabi zan ne kuma ma yudri da Allah da ya sanar da kai cewa wannan ruqiya ne ya kai ka sani ma kaga shi hari yawa na'am a mutum ya yi ai jahiliya ai duka kaburan maka da yana abiyu yanzu annabi ibrahim ya zo su annabi ibrahim ya zo kuma suna suna ambaton sunan allah suna suna shine muhammad bin abdullah bin wa arsalahu allah ila qaumi yata'abbuduna wa yawmuna wa yatasaddaquna wa yakfuruna allah kathira walakin kabu ya aluna ba'd al-makhluqat wa sai bayna mu bayna Allah duk ba mutanen da aka aiko annabi gare su mutane ne suna ibada suna aikin hajji suna yin sadaka suna yin zikiri sai dai sun kan shafu da ibada da da shirka ai asalin su su mutanen maka suna bin addinin Ibrahim ne an gano wannan da so haka suna suka yi rukuya a cikin rukuyar da akwai mai kyau za ga wata gida ta shahara a jahiliya da ɗan mutum ya zaru mutum a mutum zai zo sai su a zuwa sai ga yawon kamar gidan wani sahabi abdullahi bin abi aufa to shi haka gina da yake to ne mutum ciwon kai mace ya zaru mutum kurama suna yin rufiya to da manzo Allah ya zo ya ce inna ruqa wa sama'i wa tiwa la shir ya kan ya tashi ya musulunta annabi ya ce lalle rufiya da kuma layi da maganin farin jini duk shirka ne hankalin da ya tashi ya daga suna cin abinci da wannan abu da kuma annabi ya ce shirka ne ya rasu lalla ko mun kasance mun gaji wannan shirka ne? ɗin shi kuma ji a mun gaji wannan rukuya ɗin shi kuma ji kan ce shirka ne ya daga ce in rudu alayya rukaku ba inda gula ba sa da ruka da kun fi shirka ku kawo mu rukan kun gani don babu laifi ga ruka in babu shirka gare shi kun gane wannan ku eh ya duka inda ba wani shi ba shirka ake shi ba akwai akwai akwai ganye da kuma wayo na kira abubuwan amma yake magani ba duka hayaki ne shirka idan aka idan mutum yayi hayaki wanda yake na magani wani babu zai biya kai hayaki na kira aljanu wani shi ne matsala an gane ku eh qala suyuti imamu suyuti ya ce qad ajma al ulama ala jawaz al ruqa malamai sun yi ijma'i kan halaccin ruqya inda sama'i salatu shuru a wajen haduwan sharuɗa guda uku na'am tafi takuna bi kalamillah na farko ruqya ya zama to da maganar Allah subhanahu wa ta'ala ko bi asma'i eh, ko da sunayen Allah da sifofin sa na'am wa an takuna bi arabi kuma ya zama to da harshen larabci kada a yi da wani yare na'am wa ma yurafu da abin da aka san ma'anar shi wa an ya tafi da annar ruqya la wa an yi takala kuma a kudurci a zuciya lallai ruqya baya tasiri da zatin shi karan kan ruqya bai tasiri bal bi taqdirin Allah ta'ala a yana tasiri ne da kaddara ta Allah wato yanayinta an yi qara'u an ya qara'a shine mutum ya karanta wa 'yan yanfus Allah al-marid ya toba wa mara lafiya ko ya karatu ma ko ya karanta a cikin ruwa wa ya kawo bari ya shayar da shi gaba da lafiya kama ja a cikin wannan gaba ɗaya shek rabi ya yi wata irin risala wanda ya nuna duk wayan nan gaba ɗaya ba a daidai ba ne to me za mu ci akan wannan magana na shi a wata irin risala da ya karu, ya nuna babu wani dafi da ya ce a tuba a cikin ruwa a babu da lafiya ya sha ya kama mai wannan hadisin ko la ba an sa da ruka ba da ko fi shirk cewa babu laifi ga rubiya matsar babu shirka a cikinta wata an wato hadi ne magana rubiya an tofa ne an gani ya kawar zana ya kare babu inda aka ce sai yi kankan kan yadda manzo Allah ya yi babu wannan manzo Allah ya nuna ka'ida da rubiya kawai in babu shirka babu haramci babu kaza a yi kai na'am kama a ce hadisi sabit bin kai kama yanda zo cikin hadisin sabit bin kai annabi sallallahu alaihi wasallam akaba turaban min bakha annabi ya annabi ya ɗebi turbaya daga daga wani kwari nan fa ja'alahu fi qadahi sai sanya cikin kwarya thumma nafasa alayhi bima'in sannan zai yi tofi a gare shi wa sabba alayhi ya ce bima'in ko mm, bima'in sai ya tofi a gare shi da ruwa sai ya zuba ga da shi mara lafiya ko Ba mm, sabbahu alayhi eh dan wannan ne abu ta wannan bashi ko a abu da da'ud to idan da shi ba a takhrij na ce rawahu abu dawud kawai baya isa dole sai an ce bi isnadin kaza eh, da bukari na ce rawahu bukari ko rawahu muslim eh amma rawahu abu dawud akhrajahu ibn majah la bi wada tarma eh amma to ita kuma magani ne da wata nau'i ne da eh, zuɓa ne na magunguna wato kayan haɗin ne wanda ke da suke kuma wata na magani ya shiga cikin ka shi ruka na karatu ake ma magana to da mutum zai karanta shi ne dole sai ya ya ya zama so da wannan sifa din kaga na na ita kuma tunda shari'a ta yarda shari'a ta dawo ta dawo ya ibadallah hmm. ko ku zama gani ya bayan Allah domin Allah da sanya wata wani ciwo ba ba sai Allah ya sanya ne magani nau'i ne na ruka sai ana sa shi daga cikin ruka ba su tsaya suna amfani da shi da kuma za mu wajen wancan abubuwan da su shirin mai jin shi ma dole wani da larabci saboda laraba suna da cikin kalmomi na yahuda ba sani ba ya zaga zaga yaɗin ba ko kuma ya bane ya shamsa ya iri ya kaza shi suna aljamilu suna wani abu kuma ga wani wani abubuwa yahuda su faɗi su rubuta shi ana amfani da shi baka san cewa kana zagin Allah bane to gara a faɗi shi wanda abin da ku iskiliya kowa ya zama anan shi na yanzu in dai wani hausa da tsari amma kowa ya wurin ya sa abin da ke idan kowa ya san ma'anar shi shi kenan yanzu an san ma'anar shi irin cewa wannan ma'anar da zai magana a ma'ana a magana Allah ne a gane ba babu ba shirka babu wani shi a cikin nan shi ke nan na eh gyaran target da zai iya a yana ma wani a yana ma yana wani da target ba yana gyara wani ba san abin da yake wannan bakwai in yi haka akwai wani abu da suke yanzu misali wani ba ta sha wahala kurin ni dan yana dan taba kurin sai ya gama gyaran ki da kuma yana dan taba kurin zai dan yi addu'a shi ne ba san me karanta ba kurin yana tabawa ba wai zai ja bane ko kadan ji cikin misali kurin zai dan taba ne kurin mutum sai zai to shi ma addu'o'in da zai yi dama sai ya gaya maka maganar buwa to in ya gaya maka za ka dawa wajen shi wani dole ne ina akwai wasu abu akwai dabarun da yake da shi ya yi a koye kafin kiri eh. irin wannan kaga irin wannan abin da shafi addu'o'i wanda mutum ya gada daga iyayen kuma abin na yi ba zai kuskura ba ba dole ya ringa wasu idan yadda zai dan fitar da kai kada zo ka sa ido nan gaba kai ma ka zo ana yi to magic nan da yana ba bai yake da suna ba a jamu mutum ya ɗan ji jiki misali inda zai addu'a ya ɗan shafa ma mutum wajen daidai wajen kuma yana iya faruwa yana iya yiwa addu'a ne mai ƙarfi zai yi bari mu tafi yanzu wannan wannan da yawa kunama ya kai wannan kashin ya karya na kallo a kurin taba kunama ya sari mutum amma daga taɓa addu'a kuma an warke dafi na ciki ba yana shiga cikin jinin mutum eh wane da gaske ko addu'a ba zai miƙar daga shi Allah ya zo na shi ne kafin giftawan ido addu'a wato iya karfin imanin mutum da kuma yadda Allah ya ba mutum baiwa wani abu ne da in Allah na so ka ci abinci ma za ka ga Allah ya sauke jima wasu abubuwa an gane ko a ma wani magana aljanu mubtadi ne misali mafi yawa su suke yin aikin da mafaha ba da wahala a samu ahalu suna da zai ko gaskiya mu dai muna da ahalu suna masu yi ko ƙwararru ne sai mun samu ahalu suna masu yi wani daga ɗan Allah ya sauwa yau mutum abu shi kenan na bai wanda mutum da ya da shi wa a kudin da biya shi don suna ne a lokacin da yake yi eh, ya ce ya rasu da muna yin rukuya ta a gidan ko ya kawo ya rasa annabi ya yi hukunci a kan kaza amma yanzu wanda sun zai nuna ba

da kuma ma'anoninsa duk magana Allah ne su wata'ala wata Allah magana Allah ne mai harfofin sa na Allah ne yadda muke ganin qulhuwan lahu a ko ga kafun ga lamun nan ga ha'u ga wawun qulhuwa to zuwa wayannan hurufin na Allah ne haka Allah ya faɗe su sannan ma'anoninsa ma na ne na Allah ne a gane wannan a ƙidan ahalin suna game da alƙur'ani a gane wannan ku? na'am laisa kalamun layi furu dunal ma'ani ba wai maganan Allah bane harfa banda ma'ana a ce harfan na Allah ne ma'anan ba na Allah bane walal ma'ani dunal shuruf ko a ce ma'anan kawai shiri na Allah amma kuma harfan ba na Allah bane ko kamar muka dauki a gidan asha'ira yana sha'ira sun san ma'azin ce ma'anan na Allah ne amma lafazin Allah baya magana da harfa da sauti maganar Allah harfa ba sauti ba ta gari ba ta ba larabci ba a zamanci. saboda haka alkur'ani ma'anar na Allah ne amma kuma lafazin ba na Allah ba ne lafazin na jibril ne kana nuna ko sai ka ce fala uku sun bai ma tufsirun wa ma la tufsirun innahu la qawlu rasulin karim shi alkur'ani maganar wani manzo ne mai karanci ba magana Allah bane ne da ya ce kan wannan an ce magana wani manzo ne mai karamci innahu la qawlu rasulin karim lalle alqur'ani magana wani manzo ne mai karamci maganar mala'ika jibril ne ba maganar Allah bane shi Allah ya aiko shi da sako amma sai ya fassara da yaren shi sai Allah ya ce tanzilu min rabbil alamin saukakke ne daga Allah ubangiji kalmai wato shi jibril shi ya buɗe baki karanta wa annabi amma haka Allah ya saukar da shi zuwa ga Jibril Jibril mai kawo zuwa ga annabi an saukar da shi ne an ji da saukake ne kawai kalma da kalma haka aka zo da shi an fahimta na ku? su tura ka fahimta a sha'ira ya saba fahimta na salaf yan a sha'ira suna ganin wannan ƙur'anin da muke karantawa dinnan ba fa maganar Allah ba ne fassarar maganar Allah ne fassarar maganar Allah ne wannan shi ne aƙida ta asha'ira amma aƙida ahlus sunna lafazin na Allah ne haka nan ma'anan ma na Allah ne gaba ɗaya a garmunan kenan idan mutum ya zo ya saka ƙur'ani me ya saka da muka ɗauki fahimta a sha'ira ba ƙur'ani ya saka ba ma'anan ya saka eh misali kamar yanzu fassarar da marigayi Allah ya ji kansu ba da gudu fassarar da ya yi daga larabci zuwa hausa ƙur'ani ne shi wannan fassarar ƙur'ani ba a kira shi ƙur'ani a nan wannan dai abin da aka saukar shi ne ƙur'ani to da mutum misali shi wani sharafi da aka sanya ya kafa a yi mu'amala da ƙur'ani ya shafi fassarar hausa ba ko fassarar larabci ko fassarar wani abu duk bai shafa ba a nan yanzu da mutum zai zagi fassarar hausa ya zagi alƙur'ani sai ya zagi fassarar da aka yi lahuta kuma ya yi laifi amma laifin shi ba zai kai na wanda ya zagi lafazin da aka saukar kalma da kalma ba ku zo na ku to a takaice wannan shine abin da ahalin suna suka tafi a kan shi shi wanda ya tace fassara ne ne zama akwai kalma a gefe yana hada da fassara misali kaga ya qur'ani kenan akwai wanda ana rubuta qur'ani a gefe da na fassara da akwai irin wannan rubutun da ake yi da transliteration to shi shi ƙur'ani ne wannan ba translation ba transliteration wanda za a rubuta da hausan boko ƙul huwallahu ahad da hausan boko allahu samad da hausan boko ƙur'ani ne shi irin ɗan boko ɗin nan yana so ya je islamiyya bai san baki ba ba ma ya san harfofin boko sai ya rubuta rubutawa da hausan boko dan yanzu ya haddace karatun to abin da ya rubuta na qur'ani ne ba qur'ani bane qur'anan bi lisanin arabiyyin mubin an da, dole sai ya zama su da harshen larabci da zuwa bayyana ne da huruf din larabci gaba daya malamai sun ce haramun ne irin wannan rubutun a rubuta qur'ani da yaren latin ko a rubuta shi da turanci ko da kaza eh hausan boko ne a cikin bai halatta ba eh. na na fice da shi to an hana ya kamata ku hana duk kun gani duk shagon da ake ku karfe wannan qur'ani ku hana shi. na saboda farko dai mutum ba zai koyi ma bakin ba zai ba da muhimmanci kawai ana faɗa yana rubutawa kwarai da su sosai kuwa wani waje ha babba ne sai za a haɗa rai kun san haka fi na na ya kun da rubuta daga kulwal na daga wani ya sa q q ul kul kurkure da abu da lokuta da ya san hausa kenan wanda kuma ba ture ne domin q na sa zai kul da kuwal na a zalim ba mafi yare yankin da zalim ba Yanzu samun din na ai ba na samun din samun suna ka tiye ce samun tiye tiye kamar suwa da muke magana suwa da suwa suwa Kira kira na kamar ne da ke karatu Islamic Communication Mushaf Mushaf Mushaf of Fatima. انا الدكتور لا لا بيجي كده متعب ومشعب saboda ya karanta abu da turanci tsabar nan nawawi arba'una nawawi da maganar da akida da hawiya a makarar ba mu wanda bai fadar haka ne wanda ya kalli da mun wasu sun saka gaba a shi a kafa kaunan wani da gaba daya daga malaman suna sun yi magana Allah ne saboda wannan ne ya shiga a cikin da suna ne ba wani maganar sabanin da alu suna kan maganar wai halittar shi halittar ba idan ka fasarar ya ce ma to matsalar naka ne ba ba wai haka fasarar yake ba hmm. ana dai karanta na kurwa maganar tafsiri lokaci na karatawa ko wanda suka yi alƙawura da yawa sunaye gashi na yanzu an kira dai amma an yanzu ba labari da haka da Allah wanda ya san ya alkawari ya kokari ya zo ya cika ya kamata a ce namu yanzu an samu a ce namu ya ma yawa sosai misali to har yanzu duk mutanen da suka rubuta suna cikin yan dubu ashirin ashirin mutane goma sha ɗaya a yanzu ba a samu mutane biyar wanda suka biya kudin ga bangaren dubu goma shi ma ba a samu haka din ba saboda haka da Allah a yi kokari a daure wanda ya alƙawari ya kokari ya cika tun da yanzu lokaci ya kai ƙarshe yanzu ana buƙatar kuɗin ne yanzu a samu a fara ajiyewa a gidan rediyo Allah shi ne ba na kallon mu bi hamdi da la ilaha illa allah.